ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر yanzu a ce an saukar masa da wahayi shi kadai an keɓe shi da shi daga cikinmu gaba ɗaya ba haka abin yake ba kawai dai shi makaryaci ne mai girman kai